goma farko na watan zulhijja ranaku ne masu yawan falala kwarai da gaske kuma falalan na kunshe cikin alkur'ani da sunar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ma maganganun magabata na kwarai daga cikin falalar goman farko na watan zulhijja kamar yadda ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokaci ne newaita ibada kuma su ne mafifitan ranakun duniya baki ɗaya domin hadisi ya tabbata cikin bukhari daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ma min ayyamin al'amalu salih ahabbu ila allah minhu fi hadhihi al-ayyam al-ashr qalu wal jihad fi sabilillah qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min zalika bi shay manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace babu waɗansu ranaku da kyawawan ayyuka suka fi soyuwa a wajen Allah fiye da waɗannan ranaku guda goma na farkon watan zulhijja sai aka ce manzan Allah hatta ma jihadi domin ɗaukaka addinin Allah bai kai falala da soyuwa a wajen Allah a waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja ba kamar ayyuka ko mutlak sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ce walal jihadu fi sabilillah ko yin jihadi dan ɗaukaka addinin Allah a kowane lokaci daga cikin lokuta bai kai daraja da falala da soyuwa ba a wajen Allah fiye da ayyuka na kwarai na alkhairi kyawawa da za a yi a goman farko na watan zulhijja sai dai fa mutumin da ya fita ya ba da ransa da dukiyarsa gaba ɗaya don ɗaukaka addinin Allah kuma da ya tafi bai dawo da komai ba dukiyar ta ƙare rayuwar ma ta ƙare ya zama an kashe shi ya yi shahada wajen ɗaukaka addinin Allah sa'an nan ko bai dawo ba a dawo da ko kwandala ba tasa to dai mutum ya zama da rayuwarsa da dukiyarsa sun kare karkar a wajen ɗaukaka addinin Allah wajen yin jihadi to wannan falalarsa aikin da ya fi soyuwa wajen Allah fiye da ayyukan alkhairi na kwarai da za a yi a goma farko na watan zulhijja kun ku ga ba ko da yaushe ne ake samu wannan ba domin mutum na iya zuwa jihadi amma kuma ya nasara ya dawo dukiyarsa ma ba ta ciwon kai ba kuma shi rayuwarsa ba ta ƙare ba amma ya samu lada na yin jihadi duk falalar da ake samu ya samu amma dai bai rasa rasa ba bai rasa dukiya ba hasali ma wata dukiya ya samu a matsayin ganima ana iya samun mutum ya fita ya tafi jihadi ya rasa ransa amma da zai fita bai tafi da kwandala ba don bai da shi kila ma sai da aka taimaka masa da abin hawa ko makamin da zai yaki ana iya samun mutum ya tafi da dukiya dukiyar ta kare amma shi ya dawo ko da ko da rauni amma dai bai rasa ran gaba ɗaya ba ba kasafai ne akan fita a rasa ran a kuma rasa dukiya gaba ɗaya ba to wanda duk ya samu wannan to aikin da ya fi soyuwa wajen Allah fiye da ayyukan da za a yi a goman farko na watan zulhijja amma in ba a haɗa biyun nan ba rayuwa ta tafi dukiya ta ƙare ba a wajen jihadi ba wanda aka yi don Allah ba to ba a kai lada ko ba a samu yin aikin da yake mafi soyuwa wajen Allah ba kamar aikin da za a yi ko ayyukan da za a yi na kwarai na kirki na gari karɓaɓɓun ayyuka wajen Allah a cikin goma farko na watan zulhijja Allah tabaraka wa ta'ala ya yi rantsuwa da kwanaki goma na farkon watan zulhijja domin kuwa a cikin sura ta 89 kenan aya ta ɗaya zuwa ta biyu Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce wal fajr wa layalin ashr kuma yana rantsuwa da alfijir ko lokacin fitowar alfijir wa layalin ash da darare goma waɗannan darare goma kamar yadda al'imamu ibn kafir rahimahullahu ta'ala ya kawo a cikin tafsirinsa tafsirin ƙur'anin abin ibn abbas da abdullahi bin zubair da mujahid sun ce layalin ash ana nufin darare goma ne na farkon watan zulhijja kenan tun da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi rantsuwa da darare goma na farkon watan zulhijja abinda za mu fahimta a nan shine waɗannan darare suna da daraja kuma dama darare suna zuwa kafin ranaku ko yini kenan dararen tun da an rantsuwa da su to yinin da suka kunsa yini ne mai daraja mai matsayi a wajen Allah subhanahu wa mun san cewa Allah ta'ala baya rantsuwa da wani abu face abin da yake muhimmi kwarai da gaske haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci ranakun goma na farkon watan zulhijja a cikin alkur'ani mai girma ya kuma nuna muhimmancin su ya nuna cewa lokaci ne da ya dace a ambace shi ambato mai yawan gaske domin a cikin suratul hajji sura ta 22 aya ta 27 da aya ta 28 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa'azzin fin nas bil hajj ya tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tuna min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyan ma'lumat Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kuma ka yi shela ka ba da sanarwa ka yayata ambatan hajji a cikin mutane ya tuka rijalan za su zo maka don yin aikin hajjin nan rijalan suna masu tafiya akan kafafunsu ko abin hawa babu da ba da kafa ake zuwa kafin a mota a yi jirgin ruwa a jirgin sama ba idan mutum zai tafi ba wata uku ko hudu ke dauka ba ko ma biyar ko shida ya yi sallama da kowa ya bar wasiya ya kama hanya ya tafi mafi yawancin hausawa da ke zaune a sudan sun tafi aikin hajji ne suka makale suka kasa karasawa ko kuma wajen dawowa sai karsa suka kasa karasowa gida saboda haka suka yi zango shi yasa ma ake kira wurin zango suka zauna shi kenan suka zama yan sudan hausawa ne masu magana da harshen da muke magana akwai katsinawa akwai zazzagawa akwai ganawa akwai kaza akwai kaza duka da haka za a zo maka rijalan kan kafa leg bends motar kafa wa ala kulli hakanan haka nan za su hawa kan dabbobi wanda suke masu ɗaukararrun ciki dabbar da aka barta ta kiwo ta ci abinci sosai na tsawon lokaci sannan aka wahal da ita ta hanyar hana ta abinci na wasu kwanaki to takan zama ɗaukwararri ya ta kira bamir ta fi sauri ta fi gudu ta fi jure wahala za su zo maka kan raƙumar da ake kira bamir min kulli fajjin da daga kowane sasanni masu nisa na duniya sai Allah ya ce li yashhadu manafi alahum domin sa shaida abubuwan amfani gare su wanda malamai suka ce lokacin aikin haji ashe bayan ko kuma ɗoriya akan ayyukan ibada da za a yi akwai shaida abubuwan amfani da suka hada da saye da sayarwa da fi ayyamin ma'lumat kuma sa ambaci sunan Allah a cikin waɗansu kwanaki sanannu an rawaito daga abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhu ardahu yana cewa al-ayyamul ma'lumat sune ashara ayyam min zulhijja kwanaki goma na farkon watan su sune ayyamun ma'lumat kun ga ashe Allah ta'ala ya ambaci waɗannan ranaku goma na farkon watan zulhijja a cikin littafinsa mai tsarki abu na hudu ranaku goma na farkon watan zulhijja su ne ranaku mafi girma a wurin Allah tabaraka wa ta'ala kuma ayyukan alkhairi mafi soyuwa a cikinsu haka kuma ayyuka a cikin waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja sun fi tsarki a wajen Allah kuma sun fi girman lada hadisi ya tabbata a ruwayar al Ahmad cikin musnad ɗinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ma min ayyamin a'zamu inda Allah wala ahab al fihinna min hadhihi ashar babu waɗansu ranaku mafi girma a wajen Allah kuma ayyuka a cikinsu ya fi soyuwa wajen Allah fiye da waɗannan ranaku goma na farkon watan zulhijja al darimi a cikin sunan ɗinsa ya rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma min amalin azka inda Allah wala a'azam hajaran min khairin ya'maluhu fi ashar al babu wani aiki mafi tsarki a wajen Allah kuma ladan ya fi zama mafi girma mafi alkhairi aikin da bawa zai yi fiye da ayyukan da zai yi a goman farko na watan layya ko watan idi babba wato watan sallah babba watan zulhijja